cibiyar jam'iyyar a ndp zaman lafiya kenan a yammacin jiya lahadi lokacin da magoya bayanta ke gangamin goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazu muhammad a matsayin wanda suke fatan ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da za a yi a ranar 21 ga watan fabrairu saboda abin da suka kira kyakkyawar alakar da ke tsakanin waɗannan jam'iyyu biyu ƙawayen juna kamar yadda za a ji daga bakin ali amadu shugaban jam'iyyar a ndp zaman lafiya na jihar zandar tun da daɗewa muke tare da tarayya a cikin haɗin gwiwa na mrn dangance da yarjejeniya da aka yi aka tahi zaɓe wanda duk suke cikin mrn sun tabbatar da cewa wanda ya zo da farko za a yi mishi goyon baya a zuwa zaɓe na biyu. Ɗan takarar NDP Musa Baraje na daga cikin waɗanda suka taka rawar gani a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa. Sabili kenan jam'iyyar ke kiran 'ya'yanta su fito a ranar 21 ga watan Fabrairu don yi wa Bazu Muhammad Kara. Dukkan magoya bayan jama'iyyar ANDP zaman lahiya da su fito da fifi su kawo goyon bayan su na sa ƙuri'a. mu shine bazum muhammad in allah kan a huto da fifi don saboda a bashi damar da zai lashe wannan zaɓe ba tare da wani tangarda ba jam'iyyu akalla uku ne suka bayyana goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a tsawon wunin jiya lahadi cikin su har da rpp farilla ta alma umaru to koya 'yan hamayya ke kallon wannan al'amari Tambayar kenan da na yi wa Bana Ibrahim, mamba a kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yar da 'yar canji Muhammad Usman. Babu fargaba babu abin da ke ya tada mana hankali. Aiki ne muke yi tukuru domin eh, mutunkari za nan a cikin halin da ke ba mu ci nasara da mun zagaya mun ga 'yan Nijar abin da ke cikin zuciyarsu mun san ra'ayinsu kuma insha za mu zagaya cikin ƙasa mu kai musu magana alhaji Muhammadu usman mu tambaye su su fito da fifi 21 ga watan februari su yi zaɓe domin canji ya sha biyun daren jiya ne aka kaddamar da yakin zaɓe a hukunce saboda haka mukarraban 'yan takarar da za su je zagaye na biyu na wannan zaɓe kowanne a nasu ɓangare suka fara haramar zagaye sassan ƙasa da nufin bajewa talakawa manufofin siyasar da suke sa ran shimfiɗawa idan aka ba su yarda a yayin zaɓen na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.